a yau da yi muna asabar ne ta 29 ga watan yuli na shekara ta 2017 wanda kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu a doktor sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangiyar nazarin shari'a da dini musulunci ta jami'ar baro da kenan kano wanda zai kasance tare da mu domin amsa waɗannan tambayi naku da kuma suna na anas sassan sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akar makalla bismillah الحمد لله رب العالمين ala والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين bayan haka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, Allah subhanahu wata'ala ya halicci halittu daban-daban ya fifita wasu akan wasu ya ɗaukaka wasu akan wasu ya darashi da wasu bisa ga wasu cikin halittun da Allah subhanahu wata'ala ya yi ubangiji subhanahu wata'ala ya fifita halittar dan adam akan sauran halittu wanda ya yi ya fifita shi da abubuwa da yawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ke cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا Allah ce hakika mun karrama dan adam ko ya'yan adam wa hamallahum fil barri wal mun dauke su a tudu mun dauke su a teku wa razaqnahum min at-tayyibat kuma mun azurta su daga dadadan abubuwa wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila kuma mun fifita su akan da dama daga cikin abin da muka halitta fifitawa ta sosai ubangiji subhanahu wata'ala a cikin wannan ayar ya bayyana karamci da martaba da yawa dan adam tun daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci dan adam na farko ya fara nuna masa karamci da daraja da daukaka akan sauran halittunsa ya fifita annabi adam da ilimi akan mala'iku ya sanar da shi abinda bai sanar da su ba sannan kuma ya umarce su su yi masa sujada, wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirin Allah ce tana lokacin da muka cewa mala'iku ku yi sujjada ga adam suka yi sujjada sai iblis shine kadai ya ki yadda ya yi sujjada ya yi girman kai kuma ya tabbata daga cikin kafirai ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna fifikon ɗan adam ta fuskar ilimi akan sauran mala'iku lokacin da mala'iku suke cewa yaya Allah subhanahu wata'ala zai halicci zai sanya khalifa a bayan ƙasa wanda ya zai yi barna ya zubar da jini alhalin ga su suna tasbihi tare da tsarkake ubangiji da gode masa ma'ana a cikinsu ya kamata a samu wanda zai kasance wannan mai mai gurbi a doron ƙasa Allah subhanahu wata'ala ce ni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba don haka ku sallama wa zaɓi na ku sallama wa tsari na Allah ce wa allama adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa gaba daya ya ce wa mala'iku ku bani labarin ku faɗa min sunayen waɗannan abubuwa idan har kun kasance masu gaskiya suka ce ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu kai ne wanda ke gagaraba domin hikima Allah ce to Adam ka sanar da su faɗa musu sunayen waɗannan abubuwa Allah ya sanar da shi sunayen abubuwan da bai sanar da mala'iku ba shi yasa iblis lokacin da ya yarda yi wannan sujjadar sai ya faɗi abin da ya sa masa hassada a zuciyarsa har yake ganin bai kamata ya zama cikin masu sujjada ba shine karamci da ɗaukaka da Allah ya wa ɗan adam ce wa inda Allah yake ce a ka hadha alladhi karramta alayya ka قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا ce baka ga kana ganin wannan dinnan da ka girmama shi ko ka karrama shi a kaina to kaga anan ya fito da abin da ya sa masa hasada ta dan adam a zuciyarsa shine karamci da daukaka da Allah ya wa dan adam ubangiji subhanahu wataala ya halicci halittu da yawa waɗanda suna da fifiko akan ɗan adam ta wasu abubuwa da dama a cikin halittun Allah akwai mala'iku waɗanda Allah ya fifita su akan ɗan adam ta hanyar halitta da girman jiki da ƙarfin halittar da ya musu da girman halitta da ya musu sannan ya sanya su su zama mazauna sama sannan ya sanya su zama su ibada a koda yaushe ba tare da ƙaƙautawa ba ya halicci dabbobi da cikin dabbobin nan da dama daga cikinsu ko akwai da yawa daga cikinsu waɗanda sun fi ɗan adam girman jiki irin su giwa irin su raƙuma irin su shanu da sauransu waɗanda duk sun fi ɗan adam girman jiki suna ko waɗanda suka fi ɗan adam ƙarfi kamar waɗannan da muka ambata da wasunsu irin su zaki da su damusa irin su eh, dawakai waɗannan sun karfin su fi na ɗan adam akwai wanda suka fi dan adam sauri irin su eh, jimina eh, irin su barewa irin su dawakai waɗannan sun fi dan adam sauri sun fi shi gaggawa waɗannan duk fifiko ne da Allah subhanahu ta'ala ya ma waɗannan dabbobi akan ɗan adam amma duk da haka ɗan adam ke sarrafa waɗannan dabbobi shi yake yin abin da ya ga dama da waɗannan dabbobi ya kama su ya ɗaure su ya hau su ya yanka su ya ci ba su da yadda za su iya kubutar da kansu daga hannun ɗan adam da zamana suna iya rayuwa ba tare da ɗan adam yana iya cin musu ba ko kan musu ba to amma sai Allah subhanahu wata'ala duk da waɗannan abubuwa da ya ba su sai fifita dan adam da hankali su bai ba su hankalin da ya ba wa dan adam ba ya fifita dan adam ta hanyar za'o annabawa daga sa daga cikin jinsin dan adam ya fifita dan adam ta hanyar sauko masa da littattafai ta hannun annabawa waɗanda za su karanta su san shiriyar Allah su gane abinda Allah yake so da abinda Allah baya so wannan duk daukaka ce da Allah ya wa dan adam bai yi wa waɗannan dabbobi ba to dan adam zai ci gaba da tsare wannan matsayin nashi a matsayinsa na dan adam mai daraja mai kima mai mutunci yayin da ya kasance ya tsaya akan hanyar wanda ya bashi wannan daraja da mutunci da kima sauraka zai ci gaba da zama wani halitta mai daraja wata halitta mai ɗaukaka wata halitta wacce ubangiji subhanahu wata'ala ya mata falala amma da zarar ya saki hanyar da Allah subhanahu wata'ala ya dora shi a kai. ya saki zaɓin Allah ya riƙe zaɓinsa. ya bayar da abin bautarsa shi ne son zuciyarsa Ya yi watsi da sakonnin da annabawa suka zo da shi ya ƙi karɓar shirayar Allah to za a wayi gari dabbobin da ya fi sun fi shi kuma a gurin Allah sun fi shi daraja sun fi shi martaba shi ya sa ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ula'ika kal an'ami bal hum adall waɗannan wato waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su hankali ba su yi amfani da hankalinsu ba wajen biyar Allah ya ba su gani ba su yi amfani da ganinsu ba wajen ganin gaskiya ya ba su ji ba su yi amfani da jinsu ba wajen sauraron gaskiya ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ألا ce to waɗannan sun الأنعام kamar ألا dabbobi ne Allah ce waɗannan su ne balhum azal sun wato yayin da suka saki hanyar Allah ko suka ki amfani da damammakin da Allah ya ba su suka ki amfani da kafofin da ubangiji ya hore musu na gane gaskiya da fahimtarta da hankaltarta da aiki da ita to sai su zama kamar dabbobi balhum azal a sun mafi dabbobi bacewa inhum illa kal an'ami balhum azal sun zan kamar dabbobi Allah ce a sun ma fi dabba bacewa domin ita dabba can a karan farko ma tun a karan farko ma Allah bai mata irin wannan ta goma shi da yawa shi bil adama ba don haka dan adam yana samun darajarsa da ɗaukakarsa da mutuncinsa da karamarsa yayin da ya kasance ya rike hanyar Allah shi dan zai rude shi har ya farauce shi ya saki hanyar Allah sai da kaskantacce sai da wulakantacce Wani da Allah subhanahu ta'ala ya bada labarin banu Isra'il cewa duribat alaihim zillatu wal maskana Allah ya sanya musu kaskanci ya sanya musu wato wulakanci tare da su ba don kuma saboda sun saki hanyar Allah sakin hanyar Allah sai su zama kaskantattu wulaƙantattu Allah da cewa ina da zina ta khazul ijila sai yana luhun ƙazabu min rabbihim wa zillatun fil hayati duniya wa kazalika najzi muftarin Allah ke cewa waɗanda suka mayar da ɗan mamaki abin bautarsu ba Allah ba su ne banu Isra'il lokacin da annabi Musa a.s. ya tafi ganawa da ubangijinsa suka riki ɗan maraki abin bauta ba Allah ba Allah ce sai na luhun ƙazabun min rabbihim wa duniya fushi daga ubangijinsu zai same su da wulaƙanci a rayuwarsu ta duniya sai Allah ce to kuma haka muke sakawa dukkan masu kire masu wato kage a addini masu canza addinin Allah haka za mu sanya musu kaskanci da wulakanci a rayuwarsu ta duniya da ta lahira shi yasa a wasu wurare Allah subhanahu wataala ya ambaci masu saba masa wanda suke keta dokokinsa da ce zalika lahum khizyun fil hayatid dunya Allah ce wannan wulakanci ne gare su a rayuwarsu ta duniya wato za su kunyata za su wulakanta a rayuwarsu ta duniya shi kaga wannan karamci da ubangiji subhanahu wataala ya wa dan adam ba wani abu bane da zai ci gaba da zama a cikinsa matukar dai suke hanyar Allah shi yasa dan adam yayin da yace zai nemi yancinsa ta hanyar ko zai nemi wato matsayinsa ko ɗaukakarsa a hanyar da ba ta Allah ba to wulaƙanta zai yi yayin da zai rike hanyar Allah kuma to ɗaukaka zai yi daraja zai yi mutunci zai yi sauraka babu abin da ɗan adam zai yi ya samu ɗaukaka a gurin Allah ya samu rayuwa mai kyau a duniya sai ya rike wannan matsayi da Allah subhanahu wataala ya mashi tun farko wanda da shi ne ya zama wani abu da zarar ya saki wannan hanyar babu shakka ya jefa kansa cikin hanyar wulakanci ya jefa kansa cikin hanyar halaka ya jefa kansa cikin hanyar kaskanci dan adam shi karan kansa ya sani ba ci da sha da gurin zama shi ne bukatarsa kadai ba yana buƙatar nutsuwa ta zuci yana buƙatar kwanciyar hankalin a zuciyarsa yana buƙatar wannan kusan kuma wannan shine sa'ada shine abin da ake kira jin daɗi a rayuwar duniya ka samu nutsuwa ka samu kwanciyar hankali sai da rayuwarka ba za ta lalace ba ba za ta shiga cikin wani halin kakani kayi ba da yawa akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dukiya amma ya hana musu kwanciyar hankali haka dukiyarsu wata amfani su da komai ba a rayuwarsu akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su mulki amma ba su samu kwanciyar hankali ba duk da mulkin da ke hannunsu Allah ya ɗauke musu wannan jin daɗin mulkin bai amfana da su komai ba akwai waɗanda Allah subhanahu wataala ya ba su jama'a ya ba su duniya amma kasancewar sun bar Allah subhanahu wataala wannan abin da Allah subhanahu wataala ya ba su bai amfana da su komai ba wasu kuma suna nan ba su samu dukiyar ba ba su samu mulkin ba amma kuma suna cikin sa'ada suna cikin kwanciyar hankali da walwala da yalwa da jin daɗi da annashawa wadda Allah kaɗai ne san iyakanta za su samu abin da za su ci wanda zai rike musu rayuwarsu za su samu makwancin da su kwanta su tashi cikin walwala da ni'ima da annashawa da farin ciki a zuciyarsu babu fargaba babu tashin hankali babu kuncin zuciya irin kuncin da Allah subhanahu wata'ala yake sanyawa a cikin zukatan waɗanda suka saki hanyar Allah Allah ya ce wa mala'arata an zikiri fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ونجي سبحانه وتعالى يتي وندك يبجلي و واتو وأزم وكرن تروم آيو يند ألا يسوكر وأنباوة يبجلي مسو فإن له معيشة ضنكة ولد العيوة تكونشي ولد العيوة تكونشي rayuwarsa ta yi kunci a nan wani subhanahu ta'ala ya sifanta rayuwarsa da kunci ba dan zai raba shi da dukiyar da yake bayarwa ba in yana da ita ko zai raba shi da mulkinsa duk zai zama yana da wannan amma ba zai ji daɗin rayuwarsa ba kullum a cikin fargaba yake kullum a cikin tashin hankali yake kullum ba shi da nutsuwa a ransa ba zai samun isasshen bacci kullum komai ya gani tsoro yake ba shi kullum kunnensa a buɗe yake don ya ji shin babu wani abu da ake shirya masa na kaidi ko na makirci a nan da can babu nutsuwa tare da shi waɗanda suke kusa da shi suke kewaye da shi duk bai da su ba duk shakkarsu yake gani yake kowa da yake kusa da shi ba don Allah yake zaune da shi ba yana zaune da shi ne saboda ta bukata saboda ka kallo haka kallon kallo suke da shi kai ba ma waɗanda suke kewaye da shi a wajen gidansa ba hatta waɗanda suke tare da shi a cikin gidansa bai da gamsuwa ɗari bisa ɗari a zuciyarsa cewa matarsa tana zaune da shi ne saboda Allah bai da wannan gamsuwar bai da gamsuwa a kan cewa 'ya'yansa suna masa biyayya ne saboda shi mahaifinsu ne saboda haƙƙin mahaifi akan iyayensa suke masa wannan biyayya ba don wata maslaha ta su ta duniya ba bai da wannan gamsuwar haka komai yana masa kallon shakka ne to kaga anan rayuwa ba za ta yi daɗi ba arziki ba zai yi amfani ba dukiya ko mulki ba za su yi amfani ba wannan shi ke gaskata maka hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa duk wanda lahira ce a zuciyarsa man kana al-akhiratu hammahu jama'a Allahu shamlahu Allah zai tattara masa zuciyarsa wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya Allah zai tattara masa jama'arsa wato za a so shi a kaunace shi dan Allah za a kasance tare da shi dan Allah ba dan wani duniya ba sannan Allah ya sanya masa wadatarsa zuciyarsa sannan kuma duniyar ta zo masa tana turmusa hancinta a ƙasa sannan annabi ya ce wa man kana ta duniya hammahu farraka Allahu shamlahu wa ja'ala faqrahu bayna ainihi wa lam ta'tihi ad illa ma qaddara wanda duk kuma duniya ce a gabansa ita ce tunaninsa da ita yake kwana ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farraqa Allahu shamlahu sai Allah tarwatsa masa jama'arsa menene tarwatsa jama'a shine kasance zaune ake amma zuciyar ba a haɗa take ba hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta gashi dai kana ganin su kamar tare su shiga tare su fita tare a yi tafiya tare a zauna a ci abinci tare a yi raha tare amma kowa zuciyarsa daban ana yi wa juna kallon kallo ne shi ne farraka Allahu shamlahu sai Allah ya tarwatsa masa zama zamanin babu tunanin aminci ko amincewa a zukatansa, ba a zukatansu da junansu sannan waje ala faqrahu yana ainihi Allah ya sanya talaucinsa gaban idansa wato ya ga duk sanda ya rinsa ido talauci yake gani ya buɗe ido talauci yake tsoro saboda haka ba zai huta ba wajen bibiyar neman tara abin duniya saboda ci yake inda ya tsaya hutu to za a yi shi ko kuma zai talauci ba zai samu ba saboda haka duk inda ake samu yana nan komin kankanta abin komin yawansa komai halaccinsa komai haramcinsa ba ruwansa bukatarsa ne kawai kai ya shiga talauci wannan rashin wannan tsoron talaucin da Allah ya jefa masa zuciya tare da cewa gashi ya tara ya tara abinda ba shi ba har tattaɓa sa sai ya ci ya bashi amma duk da haka a tsorace yake dan abu kankani zai gitto masa na asara daga hankalinsa a tashi ta kasa nutsuwa yana taraki ya faɗa a nan ya faɗa a can Ya ce ya tsoke bakin aljihu ya yi kaza ya yi kaza saboda wani abu ɗan ƙanƙani wanda bai taka kara ya karya ba idan aka yi la'akari da abin da Allah yake kwararo masa na ni'imarsa kullum wannan shi shi ma'anar shine ma'anar waja'ala hubai na ainihi. Allah ya sanya talaucinsa a gaban idansa yana jin tsoron ya ciyar da dukiyarsa wajen taimakon al'umma wajen taimakon danginsa yan uwansa abokansa wajen taimakon addininsa ji yake idan ya haka zai talauci a shaitanu ya idu kuma alfakra wa ya amurkun belfasha lace shaidan ne ke muku yake tsoratar da ku talauci haka shaidan zai rika tsoratar da shi talauci don haka ya yi ta nesa-nesa daga dukkan abin da yake aikin alkhairi ne wai tsoron kai ya rasa kai ya talauci ka duke su ta ragu to kaga ba komai ya sa masa wannan ba face nisa da ya yi daga hanyar Allah da cire tsoron Allah da ya daga zuciyarsa da cire tunanin lahira da ya daga zuciyarsa annabi ya ci gaba da cewa walam tihi min ad-dunya illa ma qaddara la ba zai samu kuma duniya ba sai abinda Allah ya kaddara zai samu ba zai wuce abin da Allah subhanahu wata'ala ya kasa ya ce shi ne kasansa ba ya dai wannan abin da ubangiji yanka masa shi sai samu duk yadda zai fita ya shiga ya faɗi ya tashi ba zai wuce kasansa ba zai wuce rabansa ba saura ka ɗan adam yana samun girma da daraja da karamci da nutsuwa da jin daɗi yayin da ya kasance a bisa turbar Allah ya kasance yana tunanin lahirarsa kasance yana tunanin gyara rayuwarsa aikata aikin alkhairi to ubangiji subhanahu wataala zai sanya masa sa'ada ta zuci zai sanya masa wadatar zuci zai sanya masa nutsuwa da kwanciyar hankali wanda zai tattaro masa al'amarinsa guri guda ba zai tashi yana jin kunci a ransa ba ubangiji zai cire masa wannan kunci sabanin wanda zai saki hanyar Allah ya sanya duniya ce a gabansa ya manta da manufar da ta sa Allah ya halicce shi ya manta da abin da ya sa Allah ya yi shi a doron ƙasa to wannan rayuwarsa haka za ta zai fara ta haka zai kare ta cikin wahala cikin kunci cikin damuwa Allah ka tsare to amin su mamin madalla ya saka da alkari tambayar mu ta farko ya ta fito ne daga Rabi Musa Shirawa Abu Ufemin yake cewa Allah yana son karin bayani akan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya ci albasa ko tafarnuwa ko kurrasi kada ya matso kusa da masallacin mu domin kuwa mala'iku na kyamar duk abin da yan adam ke kyama to shine ke tambayar shan malam wannan hannun zai hada da masu zuwa masallacin juma'a da kayan aikin su dakal dakal da kuma masu shan taba sigari a kamar yadda karshen hadisin yake fada nuna dalilin da yasa aka ce kare ya zo masallaci shine faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku suna cutuwa da irin abin da ɗan adam yake cutuwa da shi shi kaga duk abin da za ka zo da shi masallaci ɗan uwanka su cutu to bai kamata ka zo da shi masallaci ba waɗannan abubuwan an ambace su saboda a lokacin su ne ake amanin masallata za su yi ta'amuli da su su zo masallaci wani ya cutu a dalilinsu amma ba yana nufin cewa sauran abubuwan da ɗan'adam adam zai zo da su masallaci a cutu kuma yana da dama ya zo da su azan ba hikima hikimar da ta sa aka hana shine karshen hadisin fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam mala'iku na cutuwa daga irin abin da dan adam ke cutuwa da shi ashe kaga bai dace ka zo da dukkan wani abin da dan adam zai cutu da shi masallaci ba bai kamata ka zo kana warin sigari ba a cikin masallaci ya kamata duk yadda za ka yi ka kawar da wannan abun shi kansa wannan ya isa ya isa ka gane munin shan sigarin idan har za ka sha sigari ta zama ta hana ka ko an hana ka shiga masallaci a dalilinta shi ba alkhairi tare da ita duk wani abin da zai nisanta ka da Allah ya nisanta ka da wurin bautar Allah ya nisanta ka daga yan uwanka musulmi ina alkhairi yake a cikin sa shi yasa Allah da ya hana giya a karshen <clears throat> ayar da ya hanin yake cewa inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al wal-baghdha في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون Allah ce inda ma yuridu shaitan abinda shaitan kawai yake nufi ta hanyar sa ku yi shan giya ko kuna caca yana so ne ya jefa kiyayya a tsakaninku da gaba a tsakaninku sannan waya wa kuma an zikrillahi wa anis salah ya kange ku ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah yayin da mutum ya sha giya ai ba zai iya sallah yana yana cikin maye ba Allah subhanahu wataala ya hana ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun to duk abinda zai hana ka kusantar Allah subhanahu wataala da kusantar mahaliccinka da kusantar yan uwanka musulmi to babu alkhairi a cikin sa ya kamata ka guje shi shi kaga taba wani abu ne wanda ko wannan kadai ka duba ya kamata ya sa jikin jinkin kamin shan taba to haka nan kayan da kake amfani da su wanda suka fara wari da hamami da doyi bai kamata ka shiga da su duk cikin me yasa aka shar'anta yin wanka ranar juma'a kuma mutum ya kasance ba wanka yake yi ba to kada ya kuskure ya je sallar masallaci bai wanka ba saboda ya gusar da dukkan wani abin da zai cutar da dan uwansa da zai zauna kusa da shi ke so ka sa turare annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunnoninsa na ranar juma'a ka yi wanka ka sa kayanka masu kyau ka sa turare shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗi ladan wanda ya je juma'a sai ka ce yayi wanka ya sa turare ghasala wa tasala wa tayyaba ko wata tayyaba yayi wanka ya sa turare shi kaga ana buƙatar ka je kana kanshi ka je cikin wani yanayi da in ka zauna kusa da mutum ba zai ji damuwa ba kai baka damu da baka ji damuwa zaman ka kusa da shi ba shi ba bai samu damuwa saboda ka zauna kusa da shi ba saboda ka wannan abu da ya ambata ya shiga cikin wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai Mika'il Umar Muhammad yake ce malam menene hukuncin karanta a'udhu billahi da kuma basmala kafin fara kiran sallah a mahangar sunna ba koyarwa bace ta Annabi sallallahu alaihi wasallam an koyar da kiran sallah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam malamai a littattafai fiqhu duk sun yi bayani da ake kiran sallah babu wanda yake cewa ka kara bismillah ko billahi wannan kare-kare ne mutane shi addini baya buƙatar ka shigar da hankalinka ka to ai tun da dai ibada ce in fara da bismillah bana a'a ka duba ka fatiha a karatun sallah malamai har sai da suka ta ta gaddama a junansu za ka ƙara fatiha za ka ƙara bismillah duk da cewa bismillah na tana na rubuce a cikin alkur'ani a fatiha da sauran surori wanda suratul tauba amma duk da haka ana tantama za ka ƙara wasu su ba za ka yi bismillah ba kamar a malikiya in kai kabbara harama kawai za ka shiga fatiha ne alhamdulillah rabbil alamin ga kuma alkur'ani a rubuce domin su a fahimtar su bai zo ba a sunna cewa annabi yana yi da cewa abin da ya fi inganci shine yin bismillah din amma a sirri saboda ya tabbata a cikin wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin anas da wannan sa to kaga idan ya kasance abin akwai shi ma amma an zo ana tantama a yi shi anan saboda wannan yana nuna maka shi addini ana dubawa ya aka koyar ya aka ce ayi ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa tsora ka kiran sallah ba a koyar da cewa mai kiran sallah sanda zai yi ba ya dau lasifika ya ce a wuzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar ba inda aka koyar da wannan Sheikh Usman dan Fodiyo Allah ya kara masa rahma cikin littafin sahiha a Sunnah wa Ikmalul Bid'ah duk sanda ya kawo bayanan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo abin da yake shiyance ta na bida'a sai a karshe ya ce wal khairu kulluhu في اتباع ما سلف والشر كله في ابتداء من خلف وفي اتباع من سلف والشر كله في ابتداء من خلف ce alkhairi duk gaba ɗaya yana tattare a cikin kabi wanda suka gabace ka su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai ce sharri kuma duk inda yake shine ya tattara gaba ɗaya a cikin kire ko kirkirar wasu abubuwa da na baya suka zo suka yi saboda ka bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shine alkhairi to sai amina aisar shi kuma yake cewa dan Allah malam me ya kamata mutane su dauka a matsayin mafi muhimmanci a zamantakewar aure to mafi muhimmanci a zamantakewar aure kasancewa aure amana ce tsakanin ma'aurata saboda kowa ya kiyaye wannan amana da take tsakaninsu Allah subhanahu wataala cewa akhadna minkum mithaqan ghaliza akhadtumuhunna bi amanatin bismillah saboda ma'aurata su san cewa da sunan Allah suka yi aure su kiyaye wannan amana da take su kowa ya san haƙƙin kowa kowa ya kiyaye haƙƙin kowa zama da gaskiya ana zaune da gaskiya ana zaune da amana wannan shine babban abin da zai sa aure ya albarka sai Umar tambari shi kuma ya ce malam mutum ne yana so ya ringa yin azumin litinin da alhamis amma kuma akwai uzurin da zai sa ba zai dinga yin na azumin litinin din ba shin zai iya na ranar alhamis din kawai damu ba wai cewa kai sai an hada su ba kowanne zaman kansa yake azumin litinin sunna ce mai zaman kanta azumin alhamis sunna ce mai zaman kanta saboda ka idan ga alhamis din kawai za ka iya yi sai kenan sai kai ta yin alhamis din in ka ga litinin za ka iya yi sai kai ta yin litinin in ka ga za ka iya hadawa biyu ka yi alhamis ka yi litinin sai ka hada ba sharadi ba ne hadawar. to sai hamza abdullahi ahmad yake to assalamu alaikum malam an yi hani ga karanta alkur'ani a cikin sujada to malam ya matsayin karanta addu'o'in alkur'ani a sujada kamar su la ilaha illa anta dukkan wata ayar da take kunshe da addu'a wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه innaka antal wahhab da ire-iren waɗannan ayoyi waɗanda suke kunshe da addu'a ya halatta mutum ya karanta su a sujjada da niyyar addu'a ba da niyyar karatun Qur'ani ba niyyar ita ce za ta tantance dan me ya karanta su ya karanta su da niyyar yana karatun Qur'ani kuma yana karanta qul huwallahu ahad yana karanta inna a'tainaku kama da haka to shi wannan ya shiga cikin hanin da aka yi ko ya karanta da niyyar addu'a wannan babu komai ya halatta to sai abdulaziz ibrahim ishaq sallari shi kuma ya ce assalamu alaikum malam tambaya ta nan ita ce menene hukuncin shan magani da mata suke domin gaggauto da al'adarsu ko jinkirta ta kuma hakan kan jawo musu rikicewar al'ada allah ya saka mana da alkhairi to duk wani abu magani da za a yi amfani da shi shari'a shari'a dai kai cutar idan har a likitance magani ya tabbata yana cutarwa to haramun ne mutum amfani da shi mutukar zai cutar amma in ba zai cutar ba kuma akwai bukatar da za ta yi amfani da shi din sai sai amfani da shi din watakila dakata da al'adar watakila ko saboda eh, tana son ko ta je umara ko hajji kada ta yi aikin hajji daidai ko al'adar ta zo mata daidai lokacin da take umara ko take aikin hajji ta yi amfani da waɗannan filsin wajen gaggauto da al'adar ta kafin lokacin ko kuma ta tsaye da al'adar ta har sai bayan lokacin saboda wannan manufa ta yi haka kuma sannan ba za ta cutu ba idan ta yi ba kuma idan ta yi amfani da su sau da haka da ake bukata shine jin shawarar likita a irin wannan idan ya ba da shawarar cewa ana iya yin amfani da su ba wani abu cikin idan an yi amfani da su kuma ya ce akwai yiwuwar a cutu musamman ma ya faɗi wasu jinsin mata ya ce macen da take kaza da kaza in tana amfani da su za ta cutu to bai halatta mace a irin wannan yanayi ta amfani da su ba yahaya muktar muhammad shi kuma yace assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce dangane da addu'a da sunayen allah idan zai yi addu'ar ya mutum ya kamata ya yi sannan kuma malam ya halatta yin karatun qur'ani da zuci kawai ba tare da motsa harshe ba addu'a da sunayen allah shine kowane suna zaka ga yana tare da ma'ana ma'anan nan suna da alaka da rayuwar mu kamar sunansa ar-rahman mai rahama mai jin kai yana da alaka da rayuwar dan adam kana bukatar rahmar Allah a duniya kana bukatar samun rahmar ubangiji a lahira kana roƙon sa rahamar sa to duk sanda kai addu'ar da kake roƙon rahama sai ka rufe ta da arhamur rahimi ya arhamur rahimi kana bukatar gafara al-ghafur sunan Allah ne dan adam yana ne roƙon Allah gafara ya rufe ta da al-ghafur ar-razzaq sunan Allah ne kana roƙon Allah arziki ka roƙe shi da wannan sunan ar-razzaq ya razzaq warzuqni ya mai bada arziki ka bani arziki da sauran sunayen Allah wanda kowane suna yana tattare da ma'ana ta dace da roƙonka da kake addu'ar da kake to sai ka fara addu'ar da wannan ko ka rufe addu'ar da wannan suna shine ma'anar walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai tambayarsa ta biyu cewar ya halatta karatun alkur'ani da zuci kawai ba tare da motsa harshe ba to ai ba kai karatun ba bari a ce ya halatta ko bai halatta ba karatu ba zai yiwu ba sai ka motsa harshenka in kawai a zuci kake saka wani wasu wasi kake kawai sake-sake kake a ranka ba shine karatu ba karatu shine abin da harshe zai motsa da ambatan Allah da karatu ana san harshe ya rika motsawa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa annabin salatu harrik bihi lisanaka litajala bihi kada ka motsa harshenka da shi kada ka motsa harshenka da karatun qur'ani shi kaga karatun qur'ani bukatar motsa harshe ce la yazalu lisanuka lisanuka ratban min zikrillah ce la yazalu lisanuka kada harshenka ya gushe yana dan yi shatab da ambatan Allah saboda akwai bukatar ka furta da harshenka ko da ka fitar da sauti ba akwai bambanci tsakanin fitar da sauti da kuma motsa baki sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa muna gane karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam ke a cikin sallar da ake ta asirce bi harakati lihiyatihi muna gemun na motsawa sai muka gane cewa yana karatu kaga inda bakin sa bai motsa ba gemunsa ba zai motsa ba haka shine karatu a asirce amma kawai kai ki kam ka yi lamu ba a ga komai a tare da kai ba wannan ba kai karatu ba kawai dai kana ta sakin ka ne a ranka to kaga ba kai karatu ba ma balla ce ya halatta ko bai halatta ba to sai aududi muhammad shi kuma yake cewa malam mahaifinsa ne rasu shin ya halatta yayi yi masa layya annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗansu masoyansa da yawa da suka rasu tun ba a shar'anta layyan ba ba samu ba yi layyar a rayuwarsu ba kamar khadija radiyallahu ta'ala ana ta rasu tun a makka kafin a yi hijira kafin a shar'anta ma aikin hajjin na shar'anta layyan hakanan baya ga wannan akwai wasu wanda suka rasu cikin masoyansa cikin matansa ko da suka riga shi mutuwa su zainab bintu huzaima zainab ummul Masaki da sun annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwa amma bai mai taba wata shekara ya ce bari ya mawancin layya ba ko bari ya mawa na layya ba wanda yake nuna maka cewa da an shar'anta to da ka gani ana yi hakanan sahabbansa sallallahu alaihi wasallam babu wani ɗaya daga cikinsu da aka samu ruwaya cewa yana yi wa mamaci layya so baya daga cikin koyarwa ta musulunci wanda ya riga ya rasu kai masa layya na'am kana iya masa sadaka za iya masa sadaka amma ba da sunan layya ba wannan da ya da da da wani abu ne wanda yake mashiro to da daga annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara samu wata sai tambayar maman hanan take cewa malam da allah ya mace za ta yi wajen wankan janaba shin dole ne sai ta jika kanta sosai da ruwa kamar yadda za ta yi a wankan haida eh za ta jika kanta da ruwa kamar yadda ya zo a hadisin ummu salama take cewa ya rasulullah ni mace ce wacce nake yin kitso nake kitsa kaina a cikin abin nan nake mace ina yin kitso shin sai na warware shi in zan yi wanka na sallallahu ce a'a abin da ya ishe ki kawai ina ma ki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayat abin da kawai ki zuba ki kwamfata uku ki zuba kan ki sannan ki kwara wa sauran jikin ki ruwa har ki ga kin tsarkaka sauraka akwai bukatar ta zuba ruwa akan ta yadda ruwan nan zai je usuru shariha zai kai tushen gashinta ba sharaɗi ba ne tana da kito sai ta warware amma dai ta yi kwamfata uku tana zubawa a kanta tana kwarawa a kanta har ta tabbatar da cewa ruwan nan ya ratsa har ya shiga tushen gashin kanta na wani ci assalamu alaikum malam idan mutum ya zo masallacin juma'a sai ya tarar liman yana hudu ba sai ya taba wani ya ce masa ya matsa ya zauna sai shi kuma ya matsa ɗin ya zauna to wanda ya matsa din zai samu ladin da ake samu na zuwa da wuri da sauraron hudu ba ko kuwa ya yi lagau to shi wanda ya matsa din shi ma magana ya yi don ne da nufin shi tambayar shi mai cewa a matsa magana ya yi ya ce matsa shi ko ba magana ya yi ba kawai dai ya yi matsa din wanda ya yi magana shi aka hana magana ba wai motsi aka hana ba don mutum dan uwanka ya shigo masallaci ka matsa masa ya zauna ba kai wani abu da aka hana ba amma idan kai ma ka biya ta tashi ya yi magana kai ma kai magana tare da shi to dukkan kun yi tarayya a cikin aikata lagawa. to sai wannan ya ce assalamu alaikum malam menene matsayin musuluncin musulmin da yake boye cewa shi ba musulmi bane ga abokansa waɗanda ba musulmai ba ko yake kunyar nuna masa cewa shi musulmi ne daga awal hassan faki abu abdullah to ban sani ba wani irin musulmi ne wannan da yake ɗaukan musuluncin sabon kunya in kai da musulunci shine addinin gaskiya shine addinin da Allah subhanahu wataala ya zaba wa dan adam ya bauta wa Allah da shi me yasa zaka me yasa zaka rika jin kunya ko ta irin kunya yau da ma ce aka yi yana wani wari da in ya bayyana musuluncinsa za su cutar da shi to akwai wani yanayi na cutarwa da yake faruwa a iya wannan gurin to kai cewa anan yana da yana da yana da wani abu na uzuri illa an tattaqu minhum tuqa Allah ce illa an tattaqu minhum tuqa zan ya dan ɓoye musuluncinsa saboda kai ya cutu kamar yadda najashi ya yi a cikin mutanensa bai bayyana musuluncinsa ba har ya koma ga Allah saboda ba yadda za a yi wannan yanayin ya bayyana amma kawai ka ce wai saboda za ka ji kunya wani irin kaskanci ne da da da da, musulmi suka kai suka shige cikinsa wanda kaskanci ne da ya yi muni sosai Allah subhanahu wataala yana son yana son kai alfahari da addininka ka bayyana shi a san addininka kaza ne wanda shi zai sa ma waɗanda suke tare da kai ba musulmi ba su yi sha'awar addinin kai yayin da suka ga halaye masu kyau tare da kai amma idan kana ɓoyewa ya za a gane cewa kai musulmi ne ko musulunci ne yake saka kana yin wannan abubuwa masu kyau Allah subhanahu wataala cewa wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin Allah cewa waye yafi iya wato yafi kyan magana waye yafi kyan magana kamar mutumin da zai yi kira zuwa ga Allah sannan ya yi aiki na kwarai sannan ya ce ni musulmi ne ni ina cikin musulmi kaga ka duba a nan ubangiji subhanahu wata abubuwa guda uku ya ce su suka fi komai kyau suka fi kyau mai kyau da'awa tu addawa ila Allah ka bude baki ka kira wani zuwa ga addininka ka kira wani zuwa ga musulunci sannan kai aiki na kwarai wato kai aiki da musuluncin kai ma a ganshi tare da kai sannan duk inda ka zauna ka bayyana cewa kai musulmi ne wa qala ni minal Ya ce ni lalle ina cikin musulmi wannan shine abin da ya dace zaka ga cewa waɗanda suke sauran addinai babu wanda yake boye addininsa alfahari yake shi ne addinin sama kaza ne amma saboda ƙasƙanci da lalacewa da wasu musulmi suka shiga cikinta za ga mutum yana wai shi ba su a gane musulmi ne wani irin taɓewa ce da lalacewa da asara irin wannan ana baka uzuri idan kana wani mahalli cikin wasu mutane da suke sawa musulmi kahon zuka za su cutar da kai to a wannan lokacin kana iya boyewa har lokacin da Allah zai fitar da kai daga wannan yanayi amma ba a cikin yan uwanka ba cikin kasarka cikin al'ummarka cikin inda kake da yancinka a ce kawai kana boye addininka Allah ya so